Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleiman ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 14 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa ba mu kanin labarai. ukraine ta ce dakarun rasha sun lalata gadar karshe da take kaiwa yakin donetsk shugaba joe biden ya kira ga 'yan majalisar dokoki da su gaggauta amincewa da yarjejeniyar takaita mallakar bindiga a amurka pakistan na shirye-shiryen baiwa tsohon shugaban sojin kasar pervis musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa da karancin da karin ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi sun yi mummunar arangama da 'yan ta'addan ISWAP a yankin. mun taso da wannan aiki na operation kuma ba za mu tsaya ba za mu ci gaba da aiki su muna samun nasara sai kuma kasashen nan sun zo hada kai muna aiki tare za kuma ku ji cewa ɗaliban wata makarantar islamiyya da ke kumasi a ghana su fiye da talatin ne suka jikkata sakamakon wata arangama da suka yi da 'yan sanda za ku ji dalili Kuna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Jami'an Ukraine sun faɗa a yau talata cewa dakarun Rasha sun lalata gadar ƙarshe da ta kai wa Severodonetsk lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin wanda ya kasance wuri da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a kayan kwanakin nan. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a cikin wani sabon bayani game da rikicin cewa sojojin Rasha na ƙoƙarin samun wurin zama a tsakiyar birnin. Magajin garin Severodonetsk, Oleksandr Stryok, ya ce duk da yunkurin da Rasha ta yi na mamaye birnin, sojojin Ukraine sun tsaya tsayin daka. Gwamnan yankin Sahi Haidai ya faɗa jiya Litinin ta wayar tarho cewa sojojin rasha ne ke da iko da kusan kashi saba'in na severodonetsk yana mai cewa ana ta kai hare-haren sama akan kamfanin nan na sarrafa sinadarai da ake kira da azot a birnin fadar white house ta ce shugaba joe biden yana son 'yan majalisar dokokin kasar su gaggauta amincewa da yarjejeniyar da manyan jam'iyyun siyasar kasar su kai na'am da ita da nufin tsaurara dokokin mallakar bindiga a amurka da inganta tsaron makarantu da samar da ƙarin ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sakamakon yawaitar harbe-harbe da ake kashe amurkawa da dama ciki har da ƙananan yara inda akan yi amfani da manyan makamai da aka mallaka ba bisa ƙa'ida ba a ranar litinin sakatariyar yada labaran fadar white house karen jean pierre ta ce wannan tsarin zai taimaka wa shugaban kasa cika alkawarin da ya yi wa iyayen Uvalde, Texas, inda aka bindige wasu yara sha tara da malamai biyu a ranar 24 ga watan Mayu. Fitattun 'yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan yunkurin wani mataki ne na farko, yayin da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya faɗa jiya Litinin cewa gaba ɗaya wannan tsarin mataki ne mai kyau da ya zama dole na farko. wajen sauya hakikanin tashin hankalin matsalar harbe-harben bindiga a Amurka. nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. To sojojin Najeriya da Chadi da ke karkashin rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi sun yi mummunar arangama da 'yan ta'addan ISWAP a yankin. a wata sanarwa da kakakin rundunar laftanar kanar kamaruddin ademola adegoke ya aikowa murya amurka ya ce dakarun sun kai farmaki ne inda suka sami nasarar isa har garwa da ke yankin karamar hukumar kukawa a jihar borno ta bangaren najeriya ga wakilin murya amurka hassan maina kaina da karin bayani sojojin najeriya da chadi da ke ƙarƙashin rundunar dakarun kawancen ƙasashen yankin tafkin chadin a ci gaba da mai tsibiran da ke wannan ziri. Sun yi mummunan arangama da 'yan tajan ISWAP wanda ya kai su ga mamaye yankin da aka yi wannan fafatawa. Wata sanarwa da kakakin rundunar ƙawancen Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aiko mana ya ce sojojin sun kai farmakin ne a inda suka samu nasarar isa har kangarwa da ke yankin karamar hukumar kukawa a jihar borno najeriya sannan suka mamaye zagayen lardin metele da kuma dogon ciku inda suka yi gaba da gaba da mayakan iswap bayan dai an fafata sosai sojojin sun kashe 'yan ta'addan da dama waɗanda suka rage kuma suka ranta a nakare dakarun ƙawancen sun kwato manyan makaman harba abubuwan fashewa na atilare wato mota da kuma wata motar yaƙi da ƙarin wata babbar bindiga ƙilar doshka babban kwamandan rundunar ƙawancen tafkin chadin general ak ibrahim ya sha alwashin ci gaba da kai wannan farmaki ba kakkautawa har sai sun ga bayan 'yan ta'addan. Mun taso da wannan aiki na operation kuma kai ba za mu tsaya ba za mu ci gaba da aiki. So muna samun nasara sai kuma kasashen nan sun zo haɗa kai muna aiki tare. Su ma dakarun shiya na uku na dakarun tafkin Chadin na ci gaba da mamaye yankunan tumbus ta bangaren kasar chadi inda suka kai samame a tumbun fulani da kudancin arege inda na aka kwato kayan fada da dama daga hannun 'yan ta'addan 'yan ta'addan iswap a kasar ta chadi yanzu sun fara yada farfagandar nuna cewar suna da karfi da tasirin da ya fi na dakarun kawancen na mnjtf da nufin karfafa gwiwar mayakansu da ta yi sanyi suke kuma neman su yi saranda a cewar babban kwamandan dakarun tafkin chadin general ak ibrahim ya nemi mayakan na iswap da ke sanyin sarandar da kar su ji farfagandar shugabannin nasu lalle in sun yi saranda sun fito ba abin da zai same su kuma sun tsaya mun zo mun same su to wannan kuma ya rage nasu domin yan uwansu sun fito ba abin da ya faru muna nan muna operation in kewaye wurin nan duk ko ina muna nan muna da jiraki kwanan nan an kawo mana kayan yaki wato igwa mraps da sauransu duk suna nan ana operation da su so dole dai su fito in ba su fito ba to abin da ya faru da su kuma da su suka jawo ma kansu wato in fahimce ka a halin yanzu in mutum ya fito da kansa shi ya tsira kenan eh mun samu boko haram a filin daga ai dole mu kashe su amma sun yi saranda sun fito to ko yanda za a tafi da su a je a yi bincike yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan samame na dakalin tafkin carin ke kaiwa a tsibirai daban-daban da suka zagaye wannan yanki na tafkin Chadin. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. An gaishe ka Hassan mai na kaina. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarashin labaran duniya. Firaministan Koriya ta Kudu ya yi gargaɗi a yau talata cewa katsewar jigilar kayayyaki da ake samu sakamakon yajin aikin da direbobin manyan motocin dakon kaya ke yi a fadin kasar na iya yin mummunar illa da ba za ta gyaru ba ga tattalin arzikin kasar yajin aikin da dubban motocin dakon kayan suke yi a koriya ta kudu ya shiga kwana na takwas a yau talata kuma ya haifar da cikas ga harkokin sufuri da samar da kayayyaki wanda ya janyo asarar dala biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cewar jami'ai ma'aikatar sufurin jiragen sama ta ce motocin dakon kaya na ci gaba da haifar da tsaiko wajen jigilar kayayyaki kamar karfe siminti sinadarai da kuma tayoyi masu yajin aikin dai sun yi kira da a tsawaita matakan wucin gadi da ke tabbatar da mafi karancin albashi sakamakon tashin farashin man fetur masu motocin dakon kayan sun gana da jami'an gwamnati sau da yawa amma kowane taron ana tashi ba tare da samun nasara ba fitaccen ɗan kasuwan nan kuma mai saka hannun jari elon musk zai yi magana da ma'aikatan twitter a wannan makon a karon farko a wani taron kamfanin tun bayan kaddamar da shirinsa na dala biliyan 44 na mallakar kamfanin a watan afrilu In ji wata majiya a jiya litinin yana ambaton sakon imel daga shugaban kamfanin twitter parag agrawal da ma'aikatan da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ɗaliban wata makarantar Islamiyya da ke Kumasi a Ghana su fiye da talatin ne suka jikkata sakamakon wata zanga-zangar da suka gudanar da ta haifar da mummunar arangama da 'yan sanda. Rikicin ya samo asali ne yayin da ɗaliban suka buƙaci gwamnati ta gina tuddan hana motoci gudu a titin makarantar. Wakilin murya Amurka da ke birnin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani. Na gana mola su wuku su ya ta ji, ba ya ciki na uh, yara na guda guda uku ke cikin sukun na yara na guda uku na kuma biyu na da asma na zo su bari shiga in jan duwa me yake faruwa cikin sukun na sun ki bari shiga kunna kuma ga ambulance ina shiga ina da rogo ko don duke cikin sukun na ambulance ke kwasa koke-koken wasu iyaye kenan biyo bayan hukumomi sun hana su shiga makarantar sakandare ta islamiyya wato islamic senior high school da ke birnin kumasi domin sanin halin da 'ya'yansu ke ciki biyo bayan taho gama da aka yi tsakanin daliban makarantar makarantar da 'yan sanda wanda ya sanadiyar jikatar ɗalibai su fiye da talatin. Rahotanni sun ce ɗaliban sun yi zanga-zangar bukatar da a sanya tuddai don hana gudun motoci kamar yadda wani malamin makarantar ya yi mini ƙarin haske. Eh, sunana Mr. Yusuf ranar juma gaban su wata kwaligin mu ta fita da mota ta miki anya ce ta samu asari da turo-turo. To ina ga kuma anyan wurin shigan su yaran nan kullum suna magana wa motoci da su getare suna wahala wurin getare street saboda yadda motoci ke gudu. gudu suka tashi suka ce da su yi zanga-zanga su nuna damuwarsu don manya su ji a duba zan kwaya musu speed ramp kin rigingimun ne aka gaito yan sanda suka zo sun zo kuma wurin kontro yaran da aka shigo dai rigingimu har da halbe-halbe yaran wasu suka ji ciwo aka je da su likita hukumar ta yi amfani da barkonon tsohuwa tare da harsasai domin tarwasa ɗalibai masu zanga-zangar abin da ya sanadiyar jikkatar wasu ɗaliban akasari mata da suka fuskanci matsalan ɗaukewar numfashi. saboda bindigan shebe gaba ne fadi daga abin dangane na fadi. Al'umma da dama ne suka caccaki hukumar 'yan sanda bisa daukar matakin ba sani ba sabo akan ɗaliban abin da ke ci gaba da janyo tsamin dangantaka tsakanin 'yan sandan da fararen hula a nan kasar Ghana. Alhaji Musa Akammonga mai sharhi bisa harkan tsaro kana tsohon jami'in bincika manya-manyan laifuka a hukumar 'yan sandan kasar Ghana ya ce yawancin rukurut ɗin 'yan sanda ba su cancanci da a dauke su wannan aiki aiki ba amma alfarma na 'yan siyasa ya kai su gurin. To a wuri na dokan protocol nan yi yawa kaga wani ina hanguwa an san shi ba irin kirki bane in ka bar ganin shi na sala gan shi kaka shin kayan soja ko shin kayan police a ni wuri na protocol nan ke ka wannan. Safaito jana din dakarun 'yan sandan kasar IGP Akufo Damfare ya isa makarantar tare da furta kalaman tsanyaya zukatan ɗaliban ya ce. I made a couple of calls and urban roads and leadership. Na tuntubi hukumomi kuma domin gina waɗannan tuddan hana gudun motoci amma yana buƙatar da ku ringa kiyaye doka in kuna da matsala ku sanar da malaman ku sabida zanga-zanga ba bisa ka'ida ba laifi ne babba. Sarkin Musa wan jihar Ashanti Alhaji Abdulrahman Ibrahim da ya wakilci mai martaba sarkin Zango Sultan Alhaji Umar Faruk Sa'id ya bukaci da iyaye su bar 'ya'yansu su koma makaranta sabida komai talafa. Kowa da dariya da farin ciki ba fargaba saboda shi kowa ya bari yaran shi su zo makaranta. Tuni hukumar 'yan sanda ta sanar da dakatar da mataimakin kwamandan dakarun 'yan sandan jihar Ashanti tare da wasu 'yan sanda su biyu bisa zargin su da aikata ba daidai ba kan matakin tunkarar yara ɗalibai masu zanga-zanga Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To bari kuma mu leƙa Nijar inda wani rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƙaurar jama'a wato IOM ya gano cewa galibin mutanen da ke shiga hannun masu sarrafa su akan hanyoyin da ke ratsa ƙasar zuwa ƙasashen larabawa da na yammacin duniya da sunan cirani mata ne da 'yan mata waɗanda ke tunanin samun rayuwa mai inganci a ƙasashen waje lamarin da ke jefa su cikin tashin hankali. Wakilin murya Amurka da ke birnin Yamai Sule Mumini Barma ya aiko mana da rahoton. Kimanin mutane 666 daga cikin waɗanda suka fada tarkon masu safarar bil'adama ne aka ajiye a cibiyar OEM mai kula da 'yan cilani da ke zandar daga shekarar 2017 zuwa 2021 a cewar rahoton hukumar ta IOM wanne ya ƙara da cewa kashi 69 daga cikinsu mata ne da ƙananan 'yan mata. waɗannan mutane an yi musu rajista ne a zandar da agadas da arlit da dirku da birnin yamai abinda ke nunin yadda fataucin mutane ke neman zama ruwan dare a wannan ƙasa ɗaliba a makarantar ilimin kimiyyar na'ura mai kwakwalwa shamsiya sabo na mai alakanta wannan al'amari da wasu tarin dalilai in dai kin saba da kuɗi to ba za ki iya rayuwa babu su ba kenan duk inda za a kai ki za ki iya tafiya saboda ki samu wannan kuɗin wata kuma ta yi karatun ta nemi aikin yi ta rasa wata kuma akwai karatun akwai aikin yi amma kuma akwai kwaɗayi kenan idan duk waɗannan abubuwan ba su ishe ta ba to za ta iya tafiya ko ina ne kuma za ta iya aikata ko menene in dai ta san za ta samu rahoton ya ambato wakilar hukumar oem a nishar barbara Reeves. tana cewa kyaukyawar fahimtar da ake samu a ayyukan haɗin gwiwar da ke tsakanin su da hukumomin kasar ta taimaka sosai wajen gudanar da wannan bincike da zai ba da damar tallafa waɗannan mutane shugabar kungiyar kare hakkin mata ta apes hashiya rabi shubo magashi na da irin wannan ra'ayi wajen agadas nan ne hanyar da ake a fita a tahi su wuce aljeri ko kuma su tahi libi kasashen nan duka na wajen laraba ne da suke su koyi aiki da kaɗan kaɗan kana yi kana huce ina shi sa eh, ake ganin mata suka yi yawa kuma kun wannan masu wuce masu wuce da su kenan akwai an yaudara da yawa akwai wanda a cikin sunan sana'ar su ce eh, a tuci masu tafiya bulaguro kawo takarda kaza kawo kuɗi a bada takarda kaza kawo kuɗi wasu matan akwai masu takardar ma da suke zuwa a amsa ba a sa sunan wani saboda an amsa kuɗi. Haka kuma an gano cewa kashi shida daga cikin ɗari na waɗannan mutane 'yan Najeriya ne da ke neman ratsa Nijar don zuwa ƙasashen yammaci. yayin da kashi 23 daga cikinsu 'yan Nijar ne sannan sauran kan fitowa daga kasashen yankin kudu da Sahara. Dan rajin kare hakkin jama'a dan baji son Allah mamba ne a kwamitin haɗin gwiwar hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu CNLTP mai yaƙi da fataucin mutane. Ya kamata a tauni tsakuwa domin aya ta ji tsoro. gwamnati sai ta ɗauki matakin ta na iko tunda akwai wajen da babu tsaro mutane dole su gudu sun gudano ba su da abin da suka ci kuma nan babu mai taimaka musu kuma waɗanda adda waɗancan mugun hali na jigilar ɗan adam ko su ko su sun yi muraba da gasa shin da adda matsala ta talauci kuma a kare su waɗanda a cikin wannan abin in an kama su to a buga musu doka tunda akwai doka wartacce ta hana wannan abubuwa Kashi 38 daga cikin ɗari na waɗanda aka ajiye a cibiyoyin kula da bakin haure mutane ne da aka saka cikin harkar karuwanci ko kuma ake ƙoƙarin shigar da su cikin wannan haraka yayin da kashi 21 daga cikinsu ana ci da guminsu ta hanyar aikatau da wasu sauran ayyukan karfi sai kashi 23 na rukunin waɗanda ake tilasta wa shiga sana'ar bara a cewar hukumar ta oem sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an gaishe ka silimomin barma to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 ne na safe da minti 18 karfe hudu kenan na yamma da minti sha takwas a Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku da minti sha takwas kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci shida 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashoshinmu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet akan voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a Salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan batun karanci da tsadar takin zamani a kasar Ghana. Bamfin kasar dai ta bada umarni ga manoma da su kuma amfani da takin gargajiya maimakon sa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Hamza Adams ya tattauna mana da wani jami'i a hukumar kula da harkokin noma a Ghana. Hamza gare ka. Halin yanzu ina ofis na hukuma da ke kulawa da harkar noma a nan jihar Ashanti, a inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'ai ƙarƙashin hukumar kula da harkar noma a nan ƙasar Ghana tare da ma'aiwatar da bincike ko kuwa nazari na yau da kullum kan harka na shuka da dai sauransu wato malam jafar dankwabiya za mu tattauna da shi ne bisa irin tasiri da aka samu na sarrafa ko kuwa samar da ainihin taki na gargajiya biyu bayan kasashe da dama a sassa daban-daban na faɗin duniya sun sinci kansu cikin yanayi na damuwa sakamakon matsala na karancin wato takin zamani biyu bayan rikici da ake ci gaba da yi a ukraine gabaki daya. Eh, minista wadda ke kulawa da harka na agriculture a nan kasar Ghana a baya-bayan nan ya sanar da cewa gwamnati ta fara ainihin sarrafa wato eh, taki na gargajiya a yunkurinta na neman magance wannan matsala da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullum kwanar duniya. Malam Jafar ya kaji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka na samar da wato taki na gargajiya. wuri biyu mu muke kallon shi farko shi mu ce bakin ciki na biyu shine murnan samun mafita. Kan mu yi batun murnan da muka yi na samun mafita. Da farko zan fara kan me yasa muka kai haka, muka kai ga inda muke yau. Sa'annan zo yi batun mafitan da muka samu. In ka doki taki na zamani, taki na zamani ba abu ne da manoman Ghana waɗanda suka shude suka san shi ba. Manoman da sun saba da taki na gargajiya. Halashe in ce ma wasu su yau in ka ce musu su yi amfani da taki na zamani yana yi musu wuya sosai. To amma kaman la'alla sai in ce tsakanin alif dari tara da sittin zuwa alif dari tara da saba'in muka fara samun kanmu cikin wanga matsala na aiki da taki na zamani. Kasa da kanshi, halittan da aka yi makasa ne an sarrafa shi shine wanda ya yi shi ya sarrafa shi ya sa mai ababen da zai taimaki kowane abu ke sirowa daga shi. Shi sa ilimin kimiyya ya bari mun san cewa akwai ababai uku waɗanda itace ko abinci yake nema shine na farko ana kiran shi nitrogen na biyu phosphorus na uku potassium wa'inga ababai tun da suna cikin kasa to amma in ana shuki abincin da ke kasa ko da yaushe wannan abincin nan ake girbewa ana ci shi yasa in ba a mayar wannan abincin nan an ba kasa ba gaba ya kai ba wannan abinci kasa shi sa in ka shuki ba abincin da wannan shukan zai iya dauki shi kaga kaman muna kiran shi infertility shi sa kasan ba ta iya ta taimake mu wurin noma shi sa da aka yi bincike aka ga kaman a'a kasa ta yi rauni ta gaji saboda mun karbi abincinta da yawa mun kiya mayar mata abinci shi aka ce to shi kenan me za a samu ya zamana da kasa shi yau gobe ka ga shi ya kawo muka kai ga taki na zamani me ke cikin taki na zamani illa abu ukun da na tun riga na kirga shine nitrogen phosphorus da potassium shi sa in muka sa taki na zamani kai shuki nan zuwa bakwai ya shi kaga kaman shukinka ya sake shi sa foundationin abun da ya sa manoma musamman manoman Ghana. In ka duba taki na zamani saboda yana ba da resourcin shi da sauri fiye da taki na gargajiya. Shi manoma suka ga kama a'a harin dai wannan ya ya taimake mu to bari mu koma kan shi mu bar taki na gargajiya. To, tun wannan zamani zuwa yau. Wannan taki na zamani ya zama mana jiki, amma samun shi da wuya. saboda takin zamani nan kasan mu gana, ba mu da ma kayan da ake dauka a yi shi kayan sarrafa shi da kanshi ba mu da shi shi yasa in dai ka ci abincin da samun shi ya yi ma wuya to kasancewa gaba ya zo ya kai lokacin da baka samu wannan abinci shi muka samu kanmu ciki yau amma taki na gargajiya abu ne da mu da kanmu muka zabi muka ce ma kanmu kamar mu bar shi ba mu so amma tana nan jiran mu kuma koya aka yi mun koma kan shi abun da ya sa yau muka ga kanmu cikin ana komawa ana neman taki na gargajiya saboda takin zamani yau mu duka mun san cewa kudin shi manomi na ghana bai iya ya samu wannan kudi ya si na biyu abun da kanshi samun shi na da wuya ba saboda ma fadan ukraine ba yin shi da kanshi yana da wuya Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku kashi na ƙarshe. Yanzu a madadin Malam Jafaru ɗan kwabiya da kuma wakilin Makumasi Hamza Adams sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shi ne to ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Bari mu fara da saƙon Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa inda suka ce assalamu alaikum karbe iko da 'yan tawayen m23 a jamhuriyar demokuraɗiyyar kwango suka yi a wani garin buna ghana mun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya allah ya kyauta baba na alhaji nuciya wacce kakakin muryar talaka ta jihar yobe tare da maryama mero autar mata wacce kal daga jihar yobe kuma cewa suka yi salam voa hausa katsewar wutar lantarki da aka sake samu a najeriya ba komai ya jawo hakan ba illa zagon ƙasa da ya yi katutu a ma'aikatar samar da wutar lantarki na ƙasar a saboda haka akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta gudanar da binciken gaggawa domin gano gaskiyar abin da yake faruwa sai saƙonmu na ƙarshe daga shehu adamu rijau ya ce tabbas idan har manyan jam'iyyun siyasar najeriya na son samun ƙuri'unmu a zaben 2023 to ya zama dole ne su ɗauki matasa a matsayin mataimakan 'yan takarar shugaban ƙasa ganin cewa dukkansu dattawa suka tsayar a matsayin 'yan takarar shugabancin ƙasar tamu kuma sanin kansu ne na cewa mu ne ruhin zaɓe to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. An gaishe ki Hanifa Kabir Isa yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau talata cewa dakarun Rasha sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa ga Severodonetsk, lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula. da har yanzu ke gabashin birnin wanda ya kasance wuri ne da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a 'yan kwanakin nan rundunar sojin ukraine ta faɗa a cikin wani sabon bayani game da rikicin cewa sojojin rasha na ƙoƙarin samun wurin zama a tsakiyar birnin fadar white house ta ce shugaba joe biden yana son 'yan majalisar dokokin kasar su gaggauta amincewa da yarjejeniyar da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka yi na'am da ita da nufin tsaurara dokokin mallakar bindiga a amurka da inganta tsaron makarantu da samar da kayan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sakamakon yawaitar harbe-harbe da ake kashe amurkawa da dama ciki har da ƙananan yara inda akan yi amfani da manyan makamai da aka mallaka bisa ƙa'ida ba. jami'ai a pakistan na shirye-shiryen ba wa tsohon shugaban sojin kasar parvis musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na kashin kansa in ji majiyoyin gwamnati to masu sauraro ta haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da julie lagos gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.